Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. To masu sauraro barkanmu da sabuwar shekarar 2023 mai ladiya muna yi wa daukacin na kasassu barka da ganin wannan lokaci tare da fatan shekarar za ta kasance mai ɗimbin alkhairi shari kuma Allah ya kau da shi. To shirin na ƙasa na farko a wannan shekara sabuwa zai sauka a ƙasar Ghana inda bayanai ke nunin har yanzu masu bukata ta musamman na fama da wariya daga wasu daga cikin waɗanda ba su fahimci mahimmancin baiwa wannan rukuni na al'umma kulawar da ta dace ba. A hirarsu da wakilin sashen Hausa Hamza Adam, shugaban kungiyar nakasassun yankin Kumasi, Steven Jan, ya koka a game da yanayin da suke ciki a yau. Sunana Steven Jan, ni ne Ashanti Regional Chairman, Ghana Society of the Physically Disabled. Wato ƙungiyar haɗin gwiwa masu fama da na ƙasa kenan ko a nan jihar Ashanti. Haka nan, haka nan. Eh, farko kasan society mana duba mu kama ba mu kara cikin mutane ba. Bai mana kuna fama da matsala na wato wariya kenan ko? Discrimination. Na'am. Yawan ganka ana da kai dai ka ciki ba ka da amfani. Yasa in ana wani abu ne ba kara ka ciki. Ko kana ciki man ana duban ka kai ba zama wani abu ba. To saboda wannan abu in akwai abin da kai ka iya ka yi kana da ilimin ka iya ka yi ka samu ka shiga ciki. kuma environment built environment duka bai da kyau wato makulin da kuka tsinci kanku a ciki kenan aha an kasa waje gututun manya-manya ba rufe gututun ga kasa duka an hadare kasa duka na poto poto poto poto poto ba ka iya ma ko wanda man suna tafiya kan kafan su ma suna fama balle mu environment duka bai da kyau na fahimta masu kafafu ma suna fama da ire-iren waɗannan abubuwa balle ku da Allah ya muku jarabta na kasa ko sosai kuma kuda kana da ilimi ayyuka da yawa ba su so dokan in ka kare su kuma wanda su kuma sun koyo annu aiki wani mana sai da abinci ana duban shi kana kauna mai shi ba sai abincin shi sai ta ya bare muna cikin wahala sosai eh, in kun ka kammala karatu mukaddara eh, jami'a Eh, in kuka isa neman aikin haka eh, ba a ba ku dama ko kuma ku share ka kazalika in ma mai fama da matsala na nakasa yana wani sana'a mukaddara sayar da abinci haka eh, mutane ba sa zuwa su saya haka nan dokan kasan man kuma na gwada kaman ayyukan gwamnati da private duka ya kamata in za a doki mutane at least 3% of workforce nan a sa mutanen da irin mu kamar person su disabilities. Bi ma'ana eh, kashi uku cikin ɗarin waɗanda za a samar ma wato aikin yi ya kasance masu fama da nakasa ko? Haka, amma ba doka kasan Disability Act 715 of 2006 nan an zauna aka yi aka gane kamar akwai cuta sosai ya bari mun saura baya ya za a yi a da mu gaba da aka kawo wannan law an ce from wannan lokaci up to 10 years moratorium waɗanda giragen su suka gina especially in the public na access ko da naka gidanka ka gina ka bude inda ya kamata kowa ya shiga yi wani amfani cikin dakin ka yi shi inda zai yi kowa ya shiga ba da wahala ba. Wato doka kenan da ya samu inganci a shekarar 2006 eh, wadda ke kare masu fama da nakasa duk wanda ya gina wato wurin da al'umma za su ringa amfani da shi mukaddara eh, filin murzale da ko kuma makewaya ko makaranta ya kamata a samar da wuraren da eh, masu fama da nakasa za su iya su kuma suna shige da fice ba tare da sun fuskanci wani matsala ba ko. Haka nan haka. Shi yasa da aka ba wannan already waɗansu sun tun gina nasu amma waɗanda from wannan lokaci zaka gina gidan ka duka ko da eh, irin wannan project duka kai kokari ka provide eh, ramp ka yi inda kowa zai shiga ciki waɗanda sun tun nasu an ba su har 10 years from 2006 na up to 10 years which means 2016 ya kamata kowane eh, daki duka kai kokari ka yi wanda abinda wani kowa zai samu amma na magana da kai ga akwai karatu da yawa akwai bank akwai masalaci ko ina da yawa yana da wuya irin mutanen ga su yesu su zama na abu na fahimta eh, akwai wujaje da yawa da suka hada da masallatai da makarantu da bankuna da ire-iren da gine-gine eh, da jama'a ke shige da fice a ciki har ila yau biyo bayan an inganta wannan doka eh, ba iya an cimma wannan manufa ba ko haka ba ba muna cikin wahala sosai belle suku kasan yanzu duniya da ke zuwan nan makaranta na bude hanya ba kowa Ba ka yi kaje ba ya za ka yi ire-iren belle fiscal challenge To masu raro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tantaunawa. A madadin shugaban kungiyar nakasassun yankin kuma si Steven Jan da wakilin muryar Amurka Hamza Adam ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.